والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو 24 ga watan Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da a sha uku ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karatun littafin umdatul ahkam hadisin da ya tattaro a hadisul ahkam ya tattaro hadisan hukunce-hukunce hadisai da ke magana kan matsalolin fikihu a cikin Bukhari da Muslim kawai ya tattaro hadisi ne na Bukhari da Muslim dangane da fikihu saboda haka littafi ne mai gayan muhimmanci domin sanin fikihu na hadisi daga Bukhari da Muslim su ne mafi ingancin ainihin littafi bayan Alkur'ani a wajen ahalus sunna wal jama'a saboda haka kusan za ku ga in muna karanta hadisan ba ma cewa bi isnadin sahih saboda shi bukhari mutu ce akharajahu al-bukhari kawai ya wadatar amma an ce akharajahu tirmidhi sai a ce bi isnadin sahih akharajahu ibn majah bi isnadin hasan akharajahu al-baihaqi bi isnadin hasan hasan bi shawahidihi da sauransu an gane wannan ko to wanka ji mutum ka karanta hadisin bukhari ya ce menene sanadin shi to wannan bai san hadisi ba gaskiya yawa to yau za mu tashi hadisi na 29 a'a hadisi na da. da nau takwas ki nago hadisi na takwas an abi huraira na'am bismillahir rahim rahim babul ghusl min al babun wankan janaba an abi ta radiyallahu an an karbo daga abi huraira radiyallahu an أن النبي da الله عليه وسلم لكيه في Madina. Lallai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gamu da shi abu أبو a sashen hanyoyin Madina. wa huwa junubun alhali yana da janaba shi wannan kalmar junubun ana amfani da shi ga mutum daya ana amfani da shi ga mutane da yawa kaga wannan anan wajen abu hurairah ce huwa junubun in mutane da yawa ne su ma ana cewa wa hum junubun Allah yana cewa wa in kuntum junuban fatahharu idan kun kasance masu janaba to ku yi tsarki ashe kalmar janaba ana amfani da shi ga mufrad da musanna sannan ana amfani da shi da ga muzakkar da kuma mu'annas mace ana cewa hiya junubul an gane haka nan namiji shi ma ana faɗin haka an fahimci wannan ko da saboda haka kaman akwai hadisin na ganin maimuna ne radiyallahu anha wanda take cewa kuntu junuban na kasance mai janaba to na'am an su mai eh lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da abi huraira a sashen hanyoyin madina alhali yana da janaba sai abu huraira ya ce fan khanastu minhu sai na silale daga annabi na zare na gudu abi huraira ya ga yana da janaba yaya za a yi a matsayin shi na mai janaba ya ringa mu'amala ya mu'amala da mai daraja irin manzo sallallahu alaihi wasallam shi yana ganin bai da tsarki bai dace ɗalibi wanda bai da tsarki ya zauna a gaban malamin shi ba an gani bai dace ɗalibi wanda ya yi datti ko yana da wani abu abin kyama ya zauna a wajen malam ba sai ya sulale sai ya gudu ya yi sauri ya je ya wanka ba za haftu ba ta saltu yake sai na tafi na je na yi wanka sun maji eh, ya halatta abin da ake jin kunya ambatan shi in ambace shi in jingina wa kaina ya halatta da ake jin kunya ambatan shi kaga mutane suna jin kunya ambatan sun sadu da iyalansu suna jin kunya ambatan suna da janaba wani kawai zai ce ba, bari in je yi wanka baka san dalilin yin wankan shi ba yana da janaba ne a nan wajen sai ya faɗa da kanshi kuntu junuban ya halatta eh malamai suna cewa akwai jawazu ta haddisa insan an nafsihi bima yustahaya mirhu lil maslaha hmm. ambatan wato halaccin mutum ya ringa ambato game da kansa abinda ake jin kunya a gare shi ya ambata saboda maslaha nan me maslahan ambata abu hurai daga wannan cewa kuntu junuban me maslaha akwai maslaha Me ne maslahan daga ciki wannan haɗo shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tafi hmm. bai san wani dalili ba dalili shi ya ka ne dole ne ya gaya ma annabi dalilin da ya sanya ya sulale kuma wannan abin zai fa'idantar da mu ilimi mai kuke tunani da abu hurera ya ɓoye wannan abin da mun fa'idantu da wannan kaga yanzu ya nuna mana idan mutum yana da janaba kaza kaza ga hukuncinsa yanzu da haka anan akwai maslahan ambato abinda ake jin kunyan ambatansa wani lokaci akan ambace shi dan a samu ilimi a cikinsa eh amma ba a ambatan shi hakanan da rashin kunya mutum yayi ta batsa yana sakin maganganu ana dariya wannan ba maslaha a cikinsa an gane wannan ku na'am kaga saboda haka sai na zo wajen annabi sai annabi ya ce aina kunta ya abu huraira na'am ina ka kasance ya kai abu huraira anan wajen ya halatta malami in ya ga ɗalibi sai ɗalibi ya sulale daga baya ce zan ka zo kuma na kai tafiyan ka me faru ya halatta ko malami kawai bai dace ya ringa sa ido ga halin ɗalibansa ba sa ido sana'an banza ne wannan ko sana'an kirki wannan wannan sana'ar kirki ne ya kai muna tare da kai ka sulale mai dalilin ka an gano wannan ko annabi ya masa inkarin sulalewa to karkashin wannan kenan ya halatta in kana dalibi ya zo karatu a wajen majalisi in yana so ya sulale yana so ya tafi kawai ya tafi ba bayani إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن دي مؤمني suna cikin wani al'amari na taro kada su tafi sai sun nemi izini wajen shugaba Kada su tafi sai sun nemi izini wajen malam akar makallawo ina da wani uzuri zan tafi an gane shi ko malamin ya ga ɗalibi ya tafi ba izini ya kamata ya tambaye shi duk irin wa'annan ladubba mu ɗalibai salafawa ya kamata mu kula da shi mu ya kamata mu fi sanin irin wa'annan daraja an gane wannan ko yawa wato shi yasa annabi ya tambaye shi me yasa ina ka kasance ya kai abu huraira na'am na'am qala kuntu zunuban sai ce na kasance mai janaba ne ni fa karintu an saka. sai na kyamaci in zauna da kai wa ana ala gairi sahara hmm. alhali ban tare da tsarki babu tsarki tare da ni ala subhanallah an bace subhanallah baka da tsarki innal mu'mina la yanjus ai mu'mini baya najistuwa hmm. ka ce baka da tsarki me ya sanya baka da tsarki subhanallah sai annabi ya kyamaci wannan magana da ya faɗa na cewa ba shi da tsarki dama in mutum yana da janaba bai da tsarki mai janaba dama bai da tsarki ya ce wa ana ala gairi tsahara yake masa tsari ya ce subhanallah kana da tsarki an gano wannan to yanzu mai janaba mai tsarki ne ko kuma mai datti ne shi shuru eh? kama ga shi ya ce subhanallah ma'ana ce yanzu mai janaba in ya taba jikinka ya goje ka shi za a ce ya bata mata babi mai janaba in ya shiga masallaci ya zauna ya bata darduma na masallaci ne ko shimfiɗa mai janaba in ya aruwan danga ko riganka ya sa wannan riga zai yi sallah ko ba zai yi ba saboda haka wani irin tsarki ne za a ce bai da shi mumini mai tsarki ne aqidan shi mai tsarki ne zuciyar shi ma mai tsarki ne an san wannan ai to manzo Allah ya ba mu ka'ida amma janaba ba najasa bane shin mani ma najasa ne matsala ne wanda malaman fiqh sun tattauna akan shi abinda ya farin jari, mani mai tsarki ne sai dai yana wajabta wankan janaba dole ne in kana da mani wato ya fito daga jikinka ba za ka yi wanka ba ba za ka yi sallah ba sai ka yi wanka misali an gani amma kasancewa a ce wai kai mai datti ne to wannan ba gaskiya bane ba haka abin yake ba an gano wannan ko to wannan yana nuni akan kulawan manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa annabi yana kulawa in ya ga ɗalibi kuma ya ga bai ganshi kwana biyu ba ina wane ne me yasa ne zai da ganin shi me yasa wane ya tafi alama ne na jamuwa to ya kamata ɗaliban ilimi da malamai su yi koyi ga wannan sannan kuma da kuma yanda sahabbai ke girma annabi sahabbai sun san darajar manzo sallallahu alaihi wasallam har ma ba sa son zama kusa da shi da datti ba sa son zama kusa da shi ba tare da tsarki ba to malamai sun yi baɗi a ƙarƙashin wannan hadisin shi ma cewa akwai ta'azimu wasu fadl wa salah wa mujalasatuhum ala ahsanil hay'at zama da ma'abota falala da ma'abota kirki ko mutum ya zauna da su akan siffa da yanayi mai kyau in zaka zauna a gaban malami kada ka zo ka zauna cikin datti kana wari da wani sifa wanda malamin zaka takura masa babu shi a nan wajen sannan malamai sun yi istinbadi da wannan mashru'iyyatu ta bi tabi'il madubu sha'antuwan mabi dalibi ya nemi izini ga shi wanda ake bi dalibi ya nemi izini ga wanda ake bi wato ma'ana ɗalibi in har ya zo majalisi yana so ya tafi kada kawai a neme shi a rasa ya nemi izini wajen malami aka ramaka Allah ina da uzuri zan tafi haka manzo Allah ya zargi Abu Huraira da ya zama to ya tafi bai nemi izini ba an gane fil insiraf kenan dan manzo Allah ya masa inkari na tafiyarsa. an gane wannan ko wannan ya nuna cewa neman izini yana daga cikin kyakkyawan ladabi duk irin wayannan masail mu ringa gyara su suna daga cikin abubuwan da mun dauke su kanana amma suna da tasiri a wajen tarbiyya na ba san gane wannan to saboda haka wannan kenan to da wannan kenan mumini baya da jisuwa kafiri ba kafiri na jasa ne kenan mafi mukhalafa sai dai jasansa wani iri hissiya ce ko ma'anawiya najasa ce ma'anawiya ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadha ya ko wanda kuka imani lalle mushrikai najasa ne kada ku su kusanci kar su kusanci masallacin harami bayan shekaran wannan an hana kafirai su kusanci masallacin harami saboda su najasa ne wani irin najasa akwai daga cikin sahabbai wanda wani kafiri ya goge shi ya je ya wanke wannan waje ce lalle najasa ya taba jikin shi ina ganin abdullahi bin abbas ne yana ganin kafirin ya goge ka akwai najasa a jikinka saboda wannan aya amma malamai suka ce a'a wannan istinbadi istinbadi ne na kuskure najasa ce najasan kafirci ne an gane kuma nan an ce ne fala ya masjid al haram ba sauran masallatai ba kada su kusanci masallacin harami bi ma'ana dawafin da suke tsararan nan da bautan gunkin nan shine najasa din dawafin da suke tsirara da bautan gunki da abubuwan da suke yi na kafirci da sauransu shine najasa amma kafiri na iya zama a masallaci ya saurari wa'azi ya fa'idantu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kamo sumama ya kafiri ne ya daure shi a masallaci kwana uku yana jin wa'azi ya zo musulunta kuma yahudawa sukan shigo masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam su zauna ana karatu su yi tambaya wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'azibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannam yaslawna sukan zo su gaida annabi samu alayka ya rasulullah su shigo Allah ya ce in suka zo sai su ringa da kai da abinda da Allah bai gai da kai da shi ba sai su ringa cewa me yasa Allah bai mana azaba da abin muke faɗa ba sai Allah ya ce kyale su jahannama ta ishe su za su kona a cikin ta an gane wannan to karkashin wannan yanzu tunda an ce annabi ya ce subhanallah mumini baya najistuwa to nan ana nufin najasa baya samun tufafin mumini ko jikinsa yanzu idan aka kwara mai fitsari bai najastu ba yanzu da fitsari a jikin zai shiga masallaci in akwai bayan gida zai shiga ba zai shiga ba dole sai ya je ya wanke fitsari dole sai ya wanke bayan gida sannan ya shiga an gane wannan ai to amma janaba fa ba na yasa bane mani ba ba na yasa bane to kai tsaye wasu malamai suna ganin mai janaba baya shiga masallaci ko a kwata-kwata haka nan mace mai haila ba ta shiga masallaci kwata-kwata ko masu ganin wannan ina fata gane wannan wasu sun bambanta tsakanin janaba da haila janaba ba najasan a jikinka amma haila jinin kaulan wahidan ga ijma'in fuqaha najasa ne to ya halatta mace mai haila a jikinta shiga masallaci wasu ka ce eh saboda almushaqqa tajlibu taysir ba zai yi a takura mata ba asalinta mai tsarki ne wannan jinin ne najasa kuma wannan jinin ta riga ta lullube shi ta sanya kunzugu a jikinta na ba ta gano wannan to saboda haka nasiru dinin albani Allah ya masa rahama lokacin da yake yin takhariji da ta'aliki ga ainihin littafin a asairu sabit daga cikin abin da wa ta'aliki kuma ya kai shi shine ma ya haru mu'alar junub sayar sabi ke cewa wala mani amin masi mashtamala ala ayatin min rasa ili. wa kutub tafsir wal fiqh wa ghayriha yace babu abin da ya hana ji sayyidu sabiq shafan abin da ya kunshi ayoyi na qur'ani kamar abin da ya shafi wasiqu rasail wanda akwai ayoyin qur'ani a ciki da kuma littattafan tafsiri da littattafan fiqh da wani wanda akwai ayoyin qur'ani a ciki babu laifi dan an shafa yace fa inna hazihi la tusamma mushafan wala tasbutu laha hurmatuha ke lalle wannan ba a kira shi mushaf kuma haramcin alfarman ƙur'ani bai tabbata a gare shi ba Don an yi littafin fiqh sai aka kawo wasu ayoyi an gane babu laifi don mutum ya karanta shi ko da akwai janaba ko da akwai haila a ciki ji sayyidu sabik amma ɗaukan ƙur'ani ka karanta wato da haila ko janaba baya halatta to shine Nasiruddin Albani a cikin ta'liqin da yayi sai ce qultu hazal jawab mabniyun ala al bi hurmati mas mushaf min junub wannan jawabi an gina shi akan ƙaunin haramcin shafan ƙur'ani ga mai janaba masu ra'ayin cewa mai janaba haramun ne shafi ƙur'ani. sai ce amma wal musannif lam zukur dalilan alaihi zai dai wallafin littafi bai ambaci dalili a gare shi ba anan ya kamata ya faɗi dalilin da ya sa ya ce mai janaba kada ya shafi ƙur'ani. sai ce walakin da a share fasli fi fasli ma yajibu lahu alwudu ma lahu alwudu sai dai ya ishara a cikin fasalin abin da yake ba ya yi alwala cewa dalili shine qauluhu la matsal qur'an illa tahirun wannan shine dalili an gane cewa kada wanda ya shafi qur'ani sai mai tsarki yake ma annahu sara ka bi anna lafazata tahir mushtarik ya tamilu ma'ani shatta duk da cewa shi sai lisabik din shi kashi ya bayyana barokoro cewa lafazin tahirun din nan lafazi ne mushtarik kada wanda ya shafi ƙur'ani sai mai tsarki an gane shi kalma mai tsarki lafazi ne yana ɗaukar ma'anoni da yawa wa annahu la budda min hamlihi ala ma'anan muayyan ala ma'ana muayyan min qarina yace ba makawa kafin a dauke shi kan wani ma'ana ayyanan sai ya samu qarina in an ce tsahir waye tsahir din tsahir yakan dauki musulmi innamal mu'minu innamal mushrikuna najisun kenan musulmi tsahirun yakan dauki musulmi ɗahir yakan ɗauki wanda ba shi da janaba ɗahir yakan ɗauki mai najasa a wanda ba shi da najasa a jikin shi ɗahir yakan ɗauki wanda ya je fitsari ya wanki ɗahir yakan ɗauki mai alwala an gani to kalman yana ɗaukan ma'anoni da yawa amma kuma gashi malam ya faɗi cewa kalman na ɗaukan ma'anoni da yawa amma duk da haka sai ya ɗauke shi cewa kowa na iya ɗaukan ƙur'ani banda mai janaba amma ba tare da ya kawo karina ba sai albani ke cewa wa da na alaihi hunaka bi mafi kifaya hakika mun masa raddi a can da abin da yake ya wadatar an gane ko ashe ya halatta a yi raddi ga mutum in ya yi kuskure wannan ba laifi ba ne amma an gane shari'a an gane wani ko cewa mun yi bayanin abin da ake nufi da hadisin a can cewa hadisin baya nuni akan haramcin shafan Qur'ani ga mumini kan. hadisin baya nuni akan haramcin shafan ƙur'ani ga mumini kai tsaye in dai kai mumini ne ko kana da janaba ko kina da haila za ki iya shafan ƙur'ani babu nassin da ya hana sai ce wal bara'atul asaliya ma allazina qalu bi jawazi masl qur'an min al muslim wato bara'atul asaliya yana goyen bayan musulmi mai ra'ayin cewa yana goyen bayan masu ra'ayin shafan ƙur'ani, halaccin shafan ƙur'ani, ga masu janaba babu wani hadisi ingantacce wanda yake hana a fita daga wannan asali kun gane yayi babu wani hadisi ingantacce wanda ya nuna mai janaba kada ya shafi qur'ani ko mace mai haila kada ta shafi qur'ani babu hadisi akan wannan an gane tattaunawa ne na malaman fiqh an gane wannan ko to Nasiruddin Albani ya kawo maganganun da yake cewa shi sai sabik ya ce yana haramta ga masu janaba su karanta wani abu da na Qur'ani wani abu a wajen jumhur na malamai jumhur suna ganin yana halatta su karanta wani abu ba dukan qur'ani ba saboda hadisi na aliyu radiyallahu anhu cewa manzo Allah ya ce kana la yahjubuhu anil qur'an shay'un laysa al janaba ke babu wani abu wanda ke kara annabi daga karatun qur'ani in ba janaba ba kenan janaba yana kara annabi daga me karatun qur'ani ji wannan hadisin hadisin nan rawahu ashabu sunan wa sahahu tirmidhi wa ghayruhu sai hafiz ibn hajar ke cewa wadda afa ba'aduhum ba'da ruwatihi sashen malamai sun da'afa sashen masu ruwayansa wal haq annahu min qubayl al hasan yasluhu lil hujja yake zance na gaskiya hadisin yana bangaren hasan ne wanda ya dace aka ba hujja da shi kaga tunda hadisin ya zama hasan za a kama hujja da shi akan cewa kenan mai janaba baya bi mai janaba baya karanta alqur'ani an gane ko sai albani ke cewa qultu kalla Ina ce ina abinda ibn hajar ya faɗa da sake bal huwa min qabil da'if a ah, hadisin na daga cikin da'ifi ne allazi la taqum bi hujja wanda hujja baya tsayuwa da shi saboda me bi annahu tafarrada bihi abdullah ibn salima wani mutum mai suna Abdullahi bin salima shi ne ya kadaita da ruwaito wannan hadisin kuma ya kasance muktali wa kana tagayyara bi akhir umrihi ya canza a ƙarshen rayuwarsa ya samu tagayyuri shi kanshi yace bi itirafil hafiz bin hajar nafsihi wanda hafiz ibn hajar shi karan kansa ya yayi itirafi da wannan a cikin littafinsa a takrib. taqrib a cikin wayannan hali wato abin da ya da labari akan shi ya ba da labari ne bayan ya samu iftiladi akan wannan hadisi wannan illa ne mai ƙarfi wanda ke gadar da shubha wajen tabbatar da hadisin nan kuma illa ne wanda yake hana kafa hujja da hadisin musamman ma ya tabbata daga Aisha abin da yake karo da wannan hadisin akwai inda aka ce kana rasulullahi yazkurullaha ala kulli ahyanihi manzo Allah yana ambata Allah cikin duk halin da ya kasance yace albani yace na ambaci abin a can babu wani hadisi wanda yake shaida ga ainihin takuya ga wannan hadisin ina ba ta gane wannan sannan an karbo ha ila yau daga gare shi cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tawadda a yayi alwala sun makara a a milar alquran sannan sai ya karanta wani abu na Kur'ani. sun makala sai ce haka zaliman laysa bijulu sai ce haka nan ga wanda bai da janaba an gane wannan ko fa ammal junub fala wala aya yace amma mai janaba ko kadan ko aya daya wannan hadisi waye rawaito rawahu ahmad wa abu ya'la wa hadha lafzuhu qala al-haythami rijaluhu muwaththaqun to haisam ya ce rijal na hadisan duk amintattu ne su sai albani ke cakultu fa inna li hadhihi dariq illatayn wannan hanyar hadisin yana da illoli guda biyu akwai ad-da'af wal waqf yana da rauni kuma yana da waqf albani yayi bayanin da'af din da waqf din an gano wannan ko yayi bayanin da'af din cewa akwai wani mutum mai suna Amir bin Simt Abal Guraib ko Abal Garif Wa lam yuwasiquhu ghayru Ibn Hibban ibn hibban ne kadai ya wasaka shi wa huwa mashhurun bit tasahul fi tawsik shi kuma ya shahara da tasahuli wajen wasakawa kama bayyanta hu fil kamar yadda na bayani a cikin muqaddama wa qad khalafahu man huwa a'rafu bi rijal minhu wanda yafi sanin rijal ya saba mishi shine Abu Hatim Ar-Razi ya faɗa game da Abil Ghuraib ko Abil Garib yace yace walaysa bil mashhur shi wannan ah, Abdullah an Amir bin Sim din ba mashhurin mutum bane kar ta kallamu fi malaman hadisi sun yi mangalu kan aibin shi min nuzarai azbak bini nubata oh, bata, nubata ya yayi magana kan shi wa azbak haza layyinul hadis shi azbak wannan mutum ne mai raunin hadisi inda abil hatim wa matruk inda gairihi daga cikin su akwai hadis ibn hajar ya ce hadisin shi matruk ne to kenan ya tabbata hadisin da ifi ne to amma waqaf imamu daru kudini ya fitar da waninsa daga abil guraif daga aliyu mawqufan a gare shi ya ce hadisin mawqufi ne ma ba marfu'i ba kamar yadda ya tabbatar a cikin ainihin sunan abi dauda da ifi sunan abi dauda hadisin bai inganta ba mawquf an gane wannan ko to saboda kafa hujja da wannan hadisin ya faɗi kenan a ce wai haramun ne ga mai janaba ya karanta alkur'ani ko ya dauki qur'ani to yanzu menene abin da ya ba? yanzu yana wajaba a koma zuwa ga asali al'asali fi kulli shay al-ibaha shine al-bara'atul asaliya a gani halal ne karatun ƙur'ani da ɗaukansa. sa shine mazhaba na Dawud al-Zahiri da kuma ɗalibansa kuma Ibn Hazam al-Andalusi al-Zahiri a cikin littafinsa al-Muhalla ya kafa hujja da shi ya ruwaito shi daga Ibn Abbas da Sa'idu bin al-Musayyab wa Sa'id bin Jubair an gani isnadi shi jayyid sannan hamad bin abi sulaiman shi ma ya ruwaito daga gare shi ala yake cewa sa'altu Sa'ida bin jubair anil junub yaqra'u yace na tambayi sa'id bin jubair game da mai janaba ya qara'u shin mai janaba zai karanta alqur'ani falam yara bihi asan sai ya zamanto bai ga laifin mai janaba ya karanta qur'ani ci ba laifi wa kala yake cewa alaysa fi jawfihi alqur'an shin a cikin cikin shi babu alkur'ani shin shi mai janaba nan babu qur'ani cikin cikin sa to yanzu qur'anin da ke cikin cikin shi ya za a yi kenan yanzu da shi shi ne tambayan da kaga ya bada wani irin fikihu mai karfi sannan kuma a Imamul al-Bagawi ya gwama a cikin sharhi sunna eh shi ma yana cikin ya goyi baya yana tare da masu halacci na mai janaba ya karanta qur'ani ko ya dauki qur'ani kuma ya kawo malamai irin su ikrama ya ce daga cikin tabi'ai akwai ikrama shi ma ya goyi bayan ɗaukan ƙur'ani da karanta shi da janaba laki la yakfa anna al la yakhlu min karaha ce shi dai al'amarin da bai rabuwa daga karhanci mafi alkhairi ga mai janaba in zai karanta qur'ani yayi mai yayi alwa'a yayi tsarki ya zamanto yayi wanka na janaba saboda hadisin inni karitu an azkura allaha illa ala tuhurin manzo sallallahu alaihi wasallam ina kyaman ambaci Allah in sirri akan tsarki kina kuma ana nuna mana in kai ka karanta Qur'ani babu laifi amma abin da yafi cancanta shine me shine kai tsarkin an gano wannan amfanin sanin wannan kada ga mutum na da janaba ko mace na haila ta karanta Qur'ani ka tada hankalinka an gane babu wani dalilin da ya haramta mata shi an gane wannan ko to har ila yau dai subhanallahi din nan innal mumin la yanjus yanzu mun fahimci dai karatun qur'ani bai haramta babu dalili sannan daukan alqur'ani bai haramta ba amma me yafi alkhairi yafi alkhairi ayi wankan saboda wannan hadisi wallahu a'lam to yaya maganan shigan shi masallaci ya zauna ana karatu a majalisi na ilimi masallaci ne kawai sai mutum na da janaba ko mace mai haila ta kutsa kai ta zauna tana sauraron karatu tana fa'idantuwa annabi ya ce subhanallah innal mu'min la yanjus to tunda dai mumini baya najasuwa ta hanyar haila ko janaba to yanzu ya su masallaci su zauna a cikinsa a gane? to a lokacin da Saidu sabik ya faɗa a cikin fidiyo suna cewa ya harumu alal junub an yamkusa fil masjid yana haramta ga mai janaba ya dade a masallaci kamar kenan mai janaba na iya zuwa ya wuce in wato masallacin shine hanyar wucewa shi dole sai ya bi ta masallacin zai iya gittawa babu laifi amma ya zauna zaman dirshan dan sauraron karatu ko zaman dirshan dan yin zikiri to wannan bai halatta ba sai ce saboda hadisan Aisha da take ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa wujuhu buyuti ashabihi shari'a fil masjid ke manzo sallallahu alaihi wasallam yazo alhali fuskokin ainihin dakunan sahabban annabi yayi saiti zuwa masallaci ɗakunan annabi fuskokin sabon annabi fuskokin yayi saiti yana kallon masallaci sai manzo Allah ya ce wajihu hadhihi albuyut anil masjid ku juyar da wayannan fuska daga barin masallaci fa inni la uhillu masjida li ha'idin wala junubin domin lalle bana halatta masallaci ga mai haila ko mai janaba ana halatta shi saboda haka wanda gidansa yake fuskanta masallaci a juyar da gidajen a sake ginin masallacin a sake ginin mai gidajen wannan hadisi abu dauda ya ruwaito sannan wannan hadisi na aisha sannan an karɓo daga ummu salma take cewa manzon Allah ya shigo masallaci sai ya daga murya bi a'la sautihi yace innal masjida la yahillu li ha'idin wala li junubin lalle masallaci baya halatta ga mai haila ko ga mai janaba wannan hadisin ibn Maja ya ruwaito da tabarani kaga hadisai guda biyu kenan hadisin aisha da hadisin wa ummu salama to albani yana takibi ga wannan hadisin yake cewa sauƙul hadis ala hadhihi sura yuhimul qari annahuma hadisani koro hadisi ga wannan sura zai nuna wa makaranci cewa hadisai ne guda biyu hadisin Aisha da hadisin wa Ummu Salma bi isnadaini mutagayiraini da isnadai guda biyu mabambanta ahaduhuma an Aisha wal akhar an Ummu Salma ɗaya daga Aisha ɗaya daga Ummu Salma sai ce walaysa kazali ba aka abin yake ba hadisi ɗaya ne shi sai da sabi sai ya cakuɗe ya kuskure bal huma hadisun wahid bi isnadin ah, wahid hadisi ne guda ɗaya da isnadi guda ɗaya madaruhu ala jasara bintu da jaja yace magewayen hadisin akai a komo wata mata ce mai suna jasara bintu da jaja ita ce ta ruwaito wannan hadisin to kuma ita ya matsalanta iddarabat fi ruwatihi ta samu iddirabi a wajen masu ruwayan famaratar qala an aisha umaratar an ummi salama wani lokaci ce aisha wani lokaci ce ummi salama wal ittirab mimma yuhimul mimma yuhinul hadith shi ittirab yana daga cikin abin da ke raunana hadisin kama huwa ma'ruf inda muhaddisin kamar yadda ke sanannu a wajen malaman hadisi amma a nan wajen idan ta samu matsala kuskure wajen sahabi ai duk sahabbai dukan su bai dukan su udul lito ya kamata albani ya kawo wannan ai in ta samu istirabi kan sahabi ce ummu salma ko aisha matar dai annabi ce ɗaya daga cikin su kuma dukan su ba matsala to wannan ya isa raunana hadisin da shi kaga raunana wanda albani ya kan wannan da wannan abu inda wannan shine dalili su zai zama fiye ma fiye. wai domin yana nuni akan rashin haddan mai ruwaya da kuma da hirzihi sai ce kuma ana karawa da wannan lalle jasra hazihi lam yuwasiqha lam yuwasiqha man yutabu ala hadisi ala tawsiki ba a samu wanda ake dogaro akan tausiki ba ya wasa ta wannan shine hujja mai girma ko ba a samu wanda ake dogara akan tausikinsa ya wasa abal. buhari ya ce indaha ajaib tana da mamake mamake sun ruwaito hadisi akwai tana kawo abubuwan mamaki da yawa wanda babu bai da asali saboda haka jama'a da yawa na malaman hadisi sun da'afa imamul khattabi yana cewa qawqal al laysa bil qawi hadisin nan ba mai karfi bane wa qala abdul na cewa la yazbut hadisin bai tabbata ba ibn hazm yi mubalaga fa qala innahu batil yace hadisin batacce ne an gani shi kuma imamu shaukani rahimahullah wato hankalin shi ya ɗauke. sai ya dauka hadisai guda biyu ne hadisin ummu salma da hadisin aisha sai yace hadisin yayi injibari hadisin ya samu kuya sai ya hasana hadisin bi shawahidihi an gani kamar yadda ya buya gare shi cewa ita jasra ɗin nan tana da matsala hankalin shi bai kai ba sai ya inganta hadisin mai son ƙarin bayani duba a sairul jarrar mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da tara kan littafin imamu shaukani an gane wannan ku suraka hadisin yana da shahir guda biyu wanda dukkansu suna da tsananin rauni da ba sa jibari. a cikin ɗaya daga cikinsu akwai maturuki a ɗaya daga cikinsu akwai makaryaci kaga babu wani mai karawa wani za ni ne tattar da muje albani ya ce na yi takarijinsu na yi tafsilin magana a cikin ifu sunan abi dawud bai san ƙarin bayani ya je duba ya ce matsala a wajenmu a cikin wannan ta ɓangaren fiƙiyu kamar matsala ne na shafan ƙur'ani ga mai janaba duk ne ya halatta ya halatta mai janaba mai haila da mai janaba su shiga masallaci su zauna a yi karatu da su an gane saboda bara'atul asaliya da rashin samun hadisi ingantacce da ya zo ya nuna akan haramci wannan shine mazhaba kuma kar ku ɗauka wannan ra'ayin albani ne ce albani yana kawo gariban magana ra'ayin kan shi yake kawowa yana ƙaryata malaman fiqh babu gaskiya akan wannan an gane wannan shine mazhaba na imamu ahmad bin hanbal wa gairuhu imamu bagawi ya faɗa a cikin sharhi sunna mujalladi na bi shafi na 46 yace wa jawwaza ahmad wal muzanni al muksafihi imamu ahmad da imamu muzanni sun halatta zama a cikin masallaci ga mai haila ahmad ya za a hadisin wa Afa Ahmad alhadis hadis li'anna rawiyahu aflat majhul domin wanda ya ruwaito hadisin mai suna aflat majhul ne shi sai Imam Ahmad yi tawilin ayan nan inda Allah ke cewa dan masu ganin haramcin mai janaba ya shiga masallaci suna dogara da ayan Qur'ani ya ayyuhal ladzina amanu la la wa antum junub la salata wa antum junub ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta taktashilu gano wannan ku? ya ku wanda kuka imani la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah alhali kuna masu maye hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san abin da kuke faɗa wala junuban kada ku kusanci sallah kuna da janaba illa abiri sabili sai dai masu ketar hanya hatta ta tazi sai kun yi wanka wajen dilala nan wajen suka ce la ta karabu salata ai la ta karabu mawdi as-sala ma'ana sala'a kan kusanci wajen sallah alhali kuna masu mayi sai kun san abin da kuke faɗa kar ku kusanci wajen sallah shine masallaci in kuna da janaba sai dai in za ku ketar hanya in kaman gidanku yana manne da masallaci bai yiwuwa ku fita ku je ku guje unguwa sai kun ta masallaci kuma ka kuda janaba yanzu ya zai yi lalura ya hukunta mai yawa akan lalura mai janaba zai iya wucewa saboda wannan shi da fasarar wa'annan mutane amma zama a wajen yana da janaba bai halarta ban ji su to ai wannan fasara bai matsalar shi waye ya hararo matsalar shi to matsalar anan shine kada ku kusanci sallah ayin ya ce sallah an gani sun wasu suka ce akwai mahazuf al'asalu ba ta ma makana alama kana asali kowace kalma a bakta akan yadda take a bar komai kan haƙiƙaninsa sai an samu dalilin da ya nuna a juye da shi daga hakika a ina ka samu mozi a salat nan akwai dalili zahirin ayin ya ce la ta bu salata kada ku kusanci sallah to sallar ne ya kace ka kusanta in ka sha giya ka bari sai ka watsa ke, don baka cikin hankalinka sannan in kana da janaba kada ka kusanci sallah mai janaba baya sallah ku fahimci magana na mai janaba baya sallah sai wa wala junuban illa abiri sabilin mai janaba sai mai ketar hanya mai janaba in zai ketar hanya wato ma'ana imam amur ce mai ketar hanya nan shine matafiyi kun fi duniya ka annaka garibun au yauwa. ku kasance a cikin duniya kamar kai bako ne ko kuma mai ƙetare matafiyi to abiri sabilin na, sai matafiyi matafiyi ya zo cikin gari ya nemi ruwa bai samu ba sai ya mai sai ya yi taimama lalura ya hukunta ya yi taimama ya yi sallah sai dai matafiyi in yana da janaba zai iya yin taimama ya yi sallah a nan wajen ba matsala ku fahimta wannan shine abin da imamu ahmad ya fassara abin da shi ibn jarir at ya ruwaito misali to sannan ce wanda aka yi shi sai zabi ya kawo hadisi daga Yanzir bin habib cewa wani mutum daga cikin ansuwar ya kasance kofansu yana kallon masallaci kuma ya kasance janaba tana samun su ba sa samun ruwa ko hanya zuwa gare shi sai dai ta hanyar masallaci suke wucewa sai Allah ya saukar wa! wala junuban illa abiri sabilin an gane mai kitar hanya lalura ne kaga wannan iya inganta kenan ba matafi bane wanda gidan shi yake hade da masallaci wanda zai wuce ibnu jarir rawaito albani ce wannan hadisin shi ma fa bai inganta ba hadisin an illanta shi da irsal A hadisin da ifi ne ba sahihi ba ne, misali to tun da bai inganta ba duka ya yaya hukuncin mai janaba ya shiga masallaci ya zauna a yi karatu da shi sannan daga baya koma ya je wankan janaba me aka hana mai janaba ya yi sallah yana iya karatun ƙur'ani yana iya zama a masallaci ya yi zikiri dan manzo Allah yazkurullaha ala a ahyanihi yana ambatar Allah cikin duk halin da ya kasance to wasu suka ce banda karatun Qur'ani saboda sun samu nusus da suka ce Alha'idu wal junub la ya yaqra'ani shay'an min milar amma hadisin da'ifun ne jiddan da hadisin ya inganta shi kenan to tunda bai inganta ba to dole a koma zuwa ga bara'atul asaliya al-asalu bara'atul zimma min al wajiba wal wajibat illa bil dalil hmm. asali kubutan wuya daga duk wani haƙƙi da wani wajibi sai da dalili kar ka ɗora wa mutum wani abu in baka da hujja Allah ne yake da iko ya wajabta ko ya mustahabbantar ko ya sunnanta ko abin da ya kama da wannan ina fata gane wannan so da hadisi nan kun ga hadisi ne gajere bai da tsawo amma kun ga irin fiƙihun da ke cikinsa. wannan kuma fiqihun kaɗan ne in aka yi tunani za a fitar da abubuwa da dama daga cikin su Allah ta'ala shi taimake mu za mu tsaya a nan wajen saboda lokaci wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh za iya istizlali da maganan wannan ahli sufa eh suke zama masallaci ne su a nan suke rayuwa za ka ba hujja da shi kaga ahli sufa su mutane ne wanda ba su da wajen kwana sai sai masallaci da barandar masallaci to kaga janaba na kama su kuma suna kwance a masallaci sannan akwai mata kamar irin su barira da take da kanar da haka ba'u fil masjid to in tana tana da tinti a masallaci in tana haila ina da kwana to ai akwai dalilai da zaka ga cewa lalle lalle babu wani dalilin da zai hana mace mai haila shiga masallaci hailanta wato ta riga ta lulube shi ko ta zauna ba laifi bane insha Allah an gane Allah ta'ala shi taimake mu wa alaikum assalam wani daga cikin masu kallon mu yake tambaya wai shin malam mutum zai iya yin sallah akan abin hawansa musamman yana halin tafiya idan mutum yana cikin tafiya baya sallah kan abun hawa mutum yana yin fakin ne na fila ne manzo Allah ke yi akan dabba din da ta fuskanta in mutum na mota zai yi fakin ne ya sallan shi sai dai idan ya zama to wato wajen ba yanda za a iya sauka wani wawan daji ne wanda in mutum ya tsaya yan fashi ko dabbobi za su cinye shi a nan wajen zai iya yin sallah cikin abun hawa Allahu alam wa alaikum salam karatun nan sati da ake magana akan kaciya wani ke tambaya cewa shi yana da ya shi amma ba a mata da shi zai iya kai ta a mata zai iya kai ta a mata tunda bata balaga ba saboda in ta balaga kallon al'auranta ne ba a so a yi shi sa ake so a yi tun kafin a balaga Eh amma ko da ga Adam Ibrahim yayi makan shi fa kaciya shi ya makan shi shekara 80 shi ya makan shi Tun da za ta yi makan da ta yi makanta in ta balaga <laughs>

kuma malam yana mutunta zai ji daɗi shi ma mutum mutum ne ba kowane mutum inda ka ganshi yana son a bashi a matsayin shi na mutum amma ya zama mutum kaga ba ganshi ba da shi da banza duk daya amma ko duk da haka a ringa yin uzuri malami yana da ɗalibai da yawa zai iya yi wani lokaci hankalin shi ya bushe ya manta to kada ka jawo shi shi malam ma bai ganda ba ya ki tambaya na bai sona ba haka bane wani lokaci hankalin malam abubuwa wasu kila wani abu ya ɗauke shi ya zo ya manta da abin da yake muhimmi to irin wannan a ringa yin uzuri kila malam ya manta ne Allahu a'lam na'am maganar da wasu ke kafa wuce akan wannan ayatin na la musulmi ba na'am na yi ne kawo wannan ayan ni ma innahu laqur'anul karim ba mm. wasu na kafa hujja da shi lalle shine abun karantawa mai karamci fi kitabin maknun a cikin littafi tsararre to mai kitabin maknun din nan aka ce lauhil mahfuz bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz to laye masu ba mai shafansa illal mudaharun sai dai ababen tsarkakewa ba masu shafan ƙur'ani bi ma'ana malamai suka ce abin da ake nufi a nan wajen ba masu shafan ƙur'ani kafin ya taho zuwa gare mu sai mala'iku ababen tsarkakewa la ya masu illal mala'ika al mutaharun kenan shedan bai taɓa ƙur'ani balanta a ce an canza wani abu daga cikinsa wa ma da shi shayatin wa ma yan lahum wa ma sadi'un shedanu ba su suke saukar da qur'ani ba cewa isnadin qur'ani daga wannan mala'ika zuwa wannan zuwa wancan zuwa wancan har zuwa ga annabi an gano wannan ko saboda haka ba masu shafan da wato ana so ka samu nutsuwa kan qur'ani ne saka wasu malamai sai suka yi kuskuren fassara suka dauka ayan nan na nufin kada a shafi qur'ani sai da tsarki cewa wannan wato la ya masuhu ai kada wani ya shafa A ce wannan kuskure ne fassaran ba daidai bane to masu wannan ba na kare wani ya shafa suke nan wanda bai da alwala kare ya shafa na ko mai haila ko mai jini mai janaba a kai to ayan ba abin da ake nufi ba ayan na nufin qur'ani na wajen lawil mafuz kafin ya taho zuwa ga annabi mala'iku da mala'ika da mala'ika da mala'ika har ya kai wajen annabi masu tsarki masu tsarki masu tsarki an gane wannan ko shi kuma kalman kalman at-tahir burga mai bayani ya dauka ma'ana da yawa balle wannan al-mutahharun ababan tsarkakewa daga wajen Allah mala'iku shi ake nufi saboda haka wannan aya baya nuni akan cewa wanda bai da alwala kare taba qur'ani ko kuma mai janaba kare taba qur'ani ana buƙatar wani nassi in kana son ƙarin bayani malaman tafsiri sun yi bayani fi mahalli je ka duba Allahu a'lam hmm. insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik